Tambaya ta shida, su waye suka shayar da shi kuma suka rene shi bayan mahaifiyarsa? Amsa, baiwar babansa Ummu Aiman, baiwar baffansa Abu Lahab, Suwaiba, Halimatu Sadiya,